Taron wanda ainihi aka shirya da nufin duba makomar rundunar takuba ta haɗin gwiwar sojojin ƙasashen turai da takwarorinsu na rundunar barkan masu sansani a Mali ya biyo bayan tankiyar diplomasiyar da ke ƙara tsananta a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa. Abinda ya ƙara rikicewa bayan bayyanar labarin shirin girke dakarun kamfanin Wagner na Rasha a Mali. da yake jawabi a wannan alhamis ta kafafen kasarsa emmanuel macron ya sanar cewa sun yanke shawarar kaura zuwa niger a maimakon kasashen senegal da cote d'ivoire da aka ayyana a can farko to ko ce fasara za a iya yi wa wannan yunkuri dr sadiq abba masanin tsaro ne a yankin sahel kasan niger yana kusa da mali inda horanshi take tun ba horanshi ta bar sauran kasashe na mali wajen tesalit eh, kidal da tambuktu ta sabko nan gawo menaka da gosi huta daga mali zuwa niger kenan ba zai musu wuya ba kamar an ce za a maida su abijan ba zai wuya ba kamar an ce za a maida su dakar to saboda wannan duka lissahin faransa ita da kanta tana so ta zama cikin sahel ta ci gaba da yaƙi. tuni dai masu fafutuka suka fara nuna rashin amincewa da wannan mataki da suke ganin a maimakon ya magance matsalar tsaro sai dai ya ƙara rikita abubuwa in shugaban ƙungiyar turnon lafash michael zodi ba za mu yarda ba su gyawon kasashen waje dubu biyar da wani abu su komo nan ga dama suna nan ana kawo mun hari kuma an maido su nan ga mun san kuma za a kara kawo mun hari mali yana nan ga samu inkin kanshi wannan abu ya kamata mu bi hanyar mali mu ma mu samu inkin kanmu sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan al'amari wani tsohon dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki honorable Abdulmumuni Gusman ya ce ba daga bakin emmanuel macron za mu shi kudiri wanda ya shahi ƙasarmu mu ta bakin shugaban kasa na niger za mu saurare shi kuma a halin yanzu bai yi magana ba za mu jira har lokacin da ya yi magana ya isa mana da sako kuma da abubuwan da a hujjojin shi mun shi magana emmanuel macron kuma wannan magana ta shugaban wata ƙasa ce ba shugaban ƙasa mu ba. Matsalar tsaro a ƙasar Mali wani abu ne da ya jefa miliyoyin 'yan Nijar cikin halin kunci inda wasu suka ƙaura wasu suka rasa dukiyoyinsu haɗe da asarar ɗumbin rayukan mutane sanadiyar hare-haren ta'addanci. To amma maido da rundunonin sojan na ƙasashen Turai zai iya taimaka wa ƙasar ta magance wannan damuwa. Daga ƙasashen waje suke zuwa su bugi Nijar sai su koma. To in sojojin na suka koma suna iya kawo ma Nijar gudunma suna iya kawo taimako turai sun ce za su zo su zama yaya muke iya gani su taimaka muna eh, a samu ah, wannan buga da ake zuwa ana yi ma a hwasa shi to in ana so a ci ya kamata a nemi eh, harakan sojoji da harakan kare ƙasa amma ya kamata kuma bunƙasa ƙasa yara a samo musu aiki a samo musu abin da za su yi. a farkon watan nan na fabrairu fadar shugaban ƙasar nishar ta sanar cewa shugaba muhammad bazum ya yi watsi da tayin girke dakarun barkan da takuba a wannan ƙasa lamarin da ya sa da dama daga cikin 'yan ƙasa ke mamaki akan wannan sabon matsayi ko da yake kawo yanzu ba wasu bayanai a hukunce daga ɓangaren nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.